Allah ya yadda wannan matsalar ta in insha Allah ku ya Malam Usman eh, ina ganin kiranka matsala aka samu amma insha Allah na gyara yanzu in Allah ya yadda da haka ka shirya za ka kira insha Allah a gurguje yan uwa talhisan zan yi na abin da ya gabata ko in ce zan gabatar da shi talhisan na yi bayanai ɗazu kan batun wannan bawan allah da yake zuwa isha fm yin karatu shine ahmad wani ɗan ɗariƙa ne eh, abauci yake tunda allah ya halicce ni tunda kuma nake bibiyar social media ban taɓa ganin matsoraci ba irin wannan bawan allah wala ban taɓa gani ba ban taɓa ganin matsoraci ba da ya kai wannan bawan allah ahmad yana zuwa isha fm ya yi karatu a baya amma tun da yake zuwa ya yi karatu ba a taɓa tashi da shi zuwa ƙarshen program ɗin da ya bai taɓa tashi ba sai dai ya zo faɗi banza faɗi hofi in ya gama yin ƙaryar ya gama shaci faɗan in aka buɗe layin waya ana fara kira sai ya gudu ya duburburce ya ji tambayoyi ba zai iya amsa ba sai ya gudu bai taba zuwa an tashi ya kai ƙarshen program ba bai taba ba tun da yake zuwa kuma ya zo ba adadi ya zo babu iyaka amma bai taba tashi zuwa ƙarshen program ba bai taba ba tun da yake to ai gwara waɗanda suke tsoron isha fm ɗin ma ba sa zuwa Allah sun fi ka dama dama yanzu irin su munir adam koza ai alkanawi suka gani a isha fm suka firgice ba su taɓa zuwa ba kawai suka fito suka ce feji ne na 'yan izala Me fejin ya yi kiran munir adam ko zai ce ya aka yi za ka ce min ɗan izala ya ce to su ba za su zo ba sai an cire alkanawi daga cikin admin sun ga alkanawi kaga alkanawi ne ya hana su zuwa to wallahi gwara munir adam ko zama wanda shi bai je ya gudu ba sannan ire-iren waɗanda suke jahilan nan yaran prop kaga ai ba su taɓa zuwa ba kuma suna bibiya duk abin da ake yi sun gani to wallahi sun fi ka gwara-gwara da kai da za ka zo kai mana ƙarya a buɗe layin waya ka gudu kuma ka yi ba so ɗaya ba ba so biyu ba ba so uku ba ba su hudu ba ba su biyar ba kai zai zo ya yi karatu a isha fm kawai abin da zan kimanta zuwansa zai kai kamar talatin to a zuwa talatin din nan bai taba kaiwa ƙarshen program ba sai dai ya gudu an ce to wannan inda hankali ma da tunani ai ka canja salo ka canja salo wani zubin kawai sai dai dub a neme shi a rasa kuma baya samun wannan matsala sai an buɗe layin waya sai an fara kira kawai duk sai a neme shi a rasa wani zubin kuma sai ya ce wayarsa babu caji amma rashin cajin sai an fara kira ya haka ba so ɗaya ba ba so biyu ba in kai so ɗaya ka samu matsalar caji In na gaske ne to in za ka ƙara yi sai ka ƙara idadi ai sai kai caji da kyau kai full amma ya ce ba taji ya fi so biyu ya fi so uku wani zubin kuma sai ce yana da uzuri wani zubin sai ce data ta kusa karewa ko ta kare kawai sai ya gudu to kaga ai inda hankali da tunani ai ka canza salo ko ka zaci a ya kake baka ji inda aka ce ba isha fm gidan wujja to wannan kadai ya ishe ka tozarci kuma wannan kaɗai ya ishe ka wujja kai ma ka san ƙarya kake zuwa ka faɗi kai ma ka san ƙarya kake zuwa ka faɗi don in gaskiya kake faɗi to ba za ka ji tsoron tambaya ba in kai ka san gaskiya kake faɗi ba za ka gudu ba to wannan karan kanka in kana da tunani ya ishe ka wujja kai ma ka san ƙarya kake zuwa ka faɗi ai mu da yake gaskiya muke zuwa mu faɗi ai mu ɗau littattafan shehu mu karanto sannan mu tsaya mu kasa mu tsare mu ga ɗan da zai yi kira har a tashi wani zubin ma sai ana neman ku kuna ina ne kuna ina ne muna zaune amma kai zuwa ma ake ba kai kake kiran a zo ba amma in an zo ka gudu to jiya ma kuma sai gashi ya yi wannan abu daga ƙarshe dai sai kolas ya bawa wannan program ɗin kuma topic din da ya kawo ni ni ban ma ga amfanin kawo wannan topic din ba ban ga amfanin ka wannan topic ɗin ba don topic din ai ba musulunci ba ne wai bayani zai yi ko kariya ko kamfen zai wa prop akan wannan magana da ya kan wannan yara tunan ai ba topic ba ne wannan wannan ai ba topic ɗin tattaunawa ba ne to amma ka san abin da ya sa ya tattauna saƙo yake so ya isa zuwa ga al'umma cewa wai prop ya kamata ya zamanto shugaban malama musulmai da ce kai ɗan ɗariƙa akwai wawa allahi akwai wawa ɗan ɗariƙa a ashe shi yasa suke saura cikin bata shi yasa har yanzu suke cikin bata ai shi yasa har yanzu suke cikin bata saboda ba sa sa hankali lokacin da mutum yake magana idan su arfe yake su a toshe yake ba su san me mutum ya faɗi jiya kuma me yake faɗi yanzu ba kuma me yake da shirin faɗa gobe su tsaya su saurara su auna wanda ya faɗi a baya da wanda yanzu yake faɗi da wanda kuma yanzu ya zo ya faɗi su auna ba sa haka ai abin da prof ibrahim makar ya yi ba wai ta'assubanci ba zan faɗi ne kuma da dalili ba ta hakkum zan yi magana ba ba ta hakkum zan yi magana ba a zan faɗi ne da dalili ni ban ga abin ayaba ba a cikin abin da yi eh, ni wallahi ni ban gani ba kuma zan faɗi dalili na kuma ba ɗan da ya sai ya rushe shi dalili na farko shine malama waɗanda suka san karatu wanda suka fahimci karatu wanda suke da fiƙihu na rayuwa ai sun fito sun yi magana tun kafin a yi wannan zanga-zanga suka ce kada a yi idan an yi ba zai haifar da ɗa mai ido ba suka ce kada a yi kada a yi wayansu sa iya cewa ai akwai malaman da suke shiga siyasa cikin wayanda suka ce kada a yi amma in ka yi adalci ai akwai wayanda ba su da alaƙa ma da siyasar ba su taɓa sa bakinsu ba kuma sun ce kada a yi zanga-zangan nan sun ce ba zai haifar da ɗa ido ba ai kamar irin su prop sani rijiyar lemu allah ya ƙara masa lafiya wanda a zaben da ya wuce ma har tambaya aka yi masa wa za a zaɓa shi yace shi zai zaɓan ma yace kai za ka je ka zaɓa kuma ka shirya amsar da za ka bayar a gaban allah ya ce ai duk wanda ka zaɓa ba da shari'a zai yi amfani ba ballantana ka ce ni in nuna ma kaga baya shiga amma ya fito ya ce kada a yi zanga-zangan nan ya ce ba zai haifar da ɗa ido ba wawaye da mahaukata suka ringa zaginsa ire-iren su furof suka ringa sukan malaman da suke alaƙanta rashin yin ma da addini suka ringa cewa ai ba ta da alaƙa ma da musulunci malami ma ya fito ya ce haramun ne a yi suka ringa nuna uwa ma bai san abin ma da yake ba suka fito suka ringa sukar abin aka fito aka yi aka cutar da yaran mutane aka kai su aka kulle aka sa su cikin wani yanayi aka sa iyayensu cikin firgici da rashin bacci yanzu kana tunanin kai da ka ba da fatawar a yi ko ka ci dunduniyar waɗanda suka ce kada a yi kana tunanin Allah ba zai tambaye ka ba yanayin da yaran nan suka shiga kana tunanin Allah ba zai tambaye ka ba cutar da yaran nan da aka yi kana tunanin kaci bilis ne idan baka kware ba cikin karatu to wace ka sa baki in baka kware ba cikin karatu baka san fiqhul waqi'i ba wace to ka sa baki in baka da tajriba a malinta a karatu a rayuwa to wace ka sa baki ko wace ka ci dunduniyar waɗanda suka ce kar'ai sai kuma yanzu da aka cutar da yara aka kama su aka kulle aka sa iyayensu cikin wani tsanani sai gashi kuma prof yana cewa za su ɗau matakin karatunsu za su ɗau nauyin karatunsu kai ne kuke yaɗawa to ai cewa ma za a ɗau nauyin karatunsu a yaɗa a social media buɗe ƙofa ɓarna ce ai in kana da hankali kai mai sauraro kamar yanzu tallatawa ake cewa ai gobe ma in wani aka fito a zanga-zanga ya ɗaga tuta sakamakon da ake samu shine ɗaukan nauyin karatu a gobe ma wani ya fito ya ɗaga tuta ya yi zanga-zanga ya yi fashe-fashe sakamakon da ake samu ɗaukan nauyin karatu inda jama'a suke cikin tsanani waɗanda iyayensu suke da kuɗi ƙaƙa suke karatun ko ni ba na ɗaga tuta ba gobe tun da dai in an ɗaga tuta ɗaukar nauyin karatu ake shi sa faɗin wannan ma maganar a social media tana yawo in kana da hankali buɗe ƙofa na ɓarna ne faɗin ta ma shi yasa na ce ni ban ga abin ayaba ba sannan kuma in ka ce a'a za a yaba ne saboda ya fito ya jajanta ya ce a saki wa'annan yaran ya ce an eh, zalunci wa'annan yaran to ai ba abin a yabaye ba mata nan ma su wane ne suka ba wa yaran fatawa ko in mun kaddara yadda ake faɗi yaran nan su ba su ɗaga tuta ba su kama su akai yaran nan kai ka kaddara ma gidajensu aka je aka kakkama su don Allah in 'yan zanga-zanga ba su fito zanga-zanga ba in waɗanda suka ɗaga tuta ba su fito sun ɗaga tuta ba da Allah za a samu damar haurawa gidajen yaran nan a kamo su da nufin waɗanda suka ɗaga tuta don Allah amma kuna daga cikin malaman da ai suka ringa cin dunduniyar malaman da suka ringa ka'ai zanga-zangan nan kuna daga ciki to yanzu in ka fito ka ce ai a sake su daman ai dole ka ce a sake su ai waye hankaɗa su waye tura su waye janyo ai wajibin ka ai ka sauke ai mutum ne ka hankaɗa shi rijiya kuma sai ka zira masa guga ka ce ya kamo ai daman kai ka tura shi ai hamma abin ma a yaba ma ne Wala duk cikin waɗanda ni ya kamata a yaba wa ma ni mutum ɗaya ne wallahi shi nake ganin ya kamata a yaba masa shi shi ne shek aliyu ibrahim kaduna wallahi shi ya cancanta ma a yaba masa saboda duk wanda yake bin social media shek aliyu ibrahim kaduna baya ɓangaren fatin da suke mulki duk wanda yake da hankali yake bibiya kuma yanda 'yan siyasa suke waɗansu sa iya ma sa su a tada hankali saboda a samu suka ga gwamnatin da take kai waɗansu sa iya yin wannan cikin 'yan siyasa amma da aka ce za a fito a yi zanga-zanga din nan duk da baya yin fatin baya goyon fatin sai duba maslahar al'umma ya ce ka a fito a yi ya ce in an yi ba zai haifar da ɗa mai ido ba ya ce ka a fito shek aliyu ibrahim kaduna ya ce ka a fito tare da cewa yana sukan gwamnatin da take kai kuma ya ce ka a fito a yi sa'an nan kuma da aka kama wa'annan yara aka hasko su ya fito ya nuna ɓacin ransa ya kuma yi kira ga mahukunta cewa lallai a saki wa'annan yara to kaga irin waɗannan su ne abin ayabawa daman ba su goyi bayan a yi ba daman ba su ci dunduniyar waɗanda suka ce ka a yi ba sa'annan kuma da aka yi aka zo aka kama wa'insu yara suka fito suka kira a sake su wayannan su ya kamata a jinjina wa ga masu hankali kenan nake magana amma ba waɗanda suka angiza ba amma ba waɗanda suka tura ba amma ba waɗanda suka ringa cin dunduniyar waɗanda suka ce ka'ai ba sannan aka yi aka zo aka kama wa 'yan siyara kuma sai yanzu su fito cewa ya kamata a saki yaran ko za su karɓo yaran to dama ai za ku karɓo yaran suwaye suka tura su to suwaye suka hankada su to suwaye suka angiza su to dama ai wajibinku ne ai ku karɓo su ai wajibinku ne sauke wajibinku ma kuka yi tare da cewa in ba dan Allah kuka yi wannan magana ba na cewa a ce kada a yi zanga-zanga ba shi da alaƙa da musulunci a ce haramun ne ba shi da alaƙa da in ba dan Allah kuka faɗi ba kuma sai Allah ya kama ku kun jefa yara cikin halaka kun jefa yara kun sa an kama yara umma ba su suka daga tutar ba kun ƙi goyon bayan gaskiyar malaman da suka ce kada a yi in an yi ba zai haifar da ɗa mai ido ba in ba don Allah kuka ci dunduniya su ba sai Allah ya tutse ku ka iya cewa ba su kware ba ne cikin karatu shi yasa a lokacin suka ki bawa malima waɗanda suka ce kada a fito a yi goyon baya to in masu kware ba wace su sa baki cikin karatu in ka san baka kware ba malima suna magana ko ma gefe kai shiru ban malima filin su ne su sukuwa kai shiru kada ka fito ka hankaɗa yara ko ka hankaɗa wa'insu a zo a zalunci wa'insu yara sannan ka fito kuma za ka ɗau nauyin karatu ko za ku ɗau nauyin karatu kaga yanzu kofa kuke bayarwa a gobe ma wani ya fito ya daga tuta in an kama shi hukuncinsa shine za mu ɗau nauyin karatunsa shine kawai fa wala wannan shine maganar gaskiya kuma tana da ɗaci wai irin wannan ne ma saboda ka raina mana hankali wai kake cewa ya kamata wai su zama wai shugaban malima ma wai ya kamata su zama wai shugaban malima kai ce ɗan ɗariƙa akwai jahili to kai ba auna abubuwa ai tsaya ka ji malami shi ne wanda ke ba da maganin abu kafin ya faru malami kenan wanda ya kafa a cikin ilimi shi ke hanga aƙibar abu ya saukar da hukunci shi ke auna yanayin da yake ciki sannan ya kiran mutane ya nusar da su ga abin da zai iya zamantowa cutarwa ga rayuwarsu malami kenan kuma ko da abin nan yana da alaƙa da addini ko ba shi da alaƙa da addini in dai akwai cutarwa a ciki to malami yakan duba maƙasidu shari'a yakan duba al-daruriyatul الخمس wanda akwai hibzin nafs a ciki wala tulqu bi aydikum ila tahluka ko da abin ba shi da alaka da addini malami kenan mutamakkini yakan auna abin ya ce to ka ai kai yakan iya ba shi hukuncin shari'a ma ko da ba shi da alaƙa ma da shari'ar ya ce wannan abu haramun ne saboda akwai cutarwa a ciki saboda daga cikin maqasidu shari'a daga cikin ƙabaya kulliya akwai hibzin nafs to kaga malami kenan ne shi yake aunawa kafin abin ya zo shi yasa suke cewa nahnu nasta'iddu lil bala'i qabla huqu'ihi suka ce mu mune wa bala'i tanadi ne kafin afkuwarsa ba sai ya afku ba za ku ce za ku ɗau nauyin karatun yara ba sai ya afku ba tun kafin ya afku <laughs> malama suke masa tanadi malama suke samar da mafita rigakafi suke yi kafi magani malama kenan da suka san abin da suke yi saboda shi malami idan wata mas'ala ta zo kafin ya yi magana kafin ya yi hukunci yana gabatar da wa'insu abubuwa ne kamar haka na farko ga mas'ala sai ya fara tasawurul mas'alati ya fara sauwara mas'alar yaya take idan tana da alaƙa da wani ƙila ko fannin lafiya ko fannin tsaro ko fannin banki ko fannin wata sharika sai ya tambayi ahalin wannan sharika ɗin bisa ƙa'idar fas'alu ahalin zikiri in kuntum la ta'lamun kafin malami ya yi magana kenan sai ya yi tasawurin mas'alati sannan ya zo ya yi takayyuful mas'alati yaya wannan mas'alar take ya duba ya gani shin irinta daidai wa daida ta taɓa faruwa a baya kuma in ta taɓa faruwa wani hukunci malaman baya suka bata sannan in sun bata hukunci gurin tanzilul mas'alati fil waqi'i shin wannan hukuncin ya dace da yanayin da ake ciki ko bai dace ba saboda ko da an ba da fatawa ko da an yi hukunci a baya a wajen takayyuf na mas'alar sai aka gan shi basit wato wanda kawai ɗauki ɗora ne babu wani tafakkuri mai yawa a cikin mas'alar ba murakkab ba ne ballantana a sami ikhtilaf takayyuf ne basit kawai sai dai a yi ɗauki ɗora murakkab ne ma ake samun saɓani to abu na biyu shine takayyuf na wannan matsalar in ta taɓa faruwa a baya a ɗauko shi kenan ɗauki ɗora kenan basit kenan to gurin tanzilul mas'alati fil waqi'i shi ma abu ne mai zaman kansa waƙi'in da ake ciki za a saukar da wannan mas'alar ai mata hukuncin wannan waƙi'i idan an samu irinta ta taɓa faruwa malama a baya kuma sun ba da wannan hukunci to ba lallai ne kuma wannan hukuncin a ɗauke shi a ɗabbaƙa shi a waƙe inda ake ciki ba saboda ahwal hal zai iya canjawa an gane haluman ƙadimaba wa haluna na hannu zai iya canjawa to wannan kuma la'in kara litaghayyurul fatwa bitaghayyurul ahwal za a iya canja hukuncin gurin tanzilul mas'alati fil waqi to wayannan malama da suka san abin da suke kenan su ne masu auna aƙibar abu su ne masu auna farkon abu da tsakiyar abu da ƙarshen abu ba sa zuwa su yi an gize mai kan ruwa sannan sai an faɗa ruwa su ce ga mafita ba sa haka su ballantana ka ce wai sun cancanta wai su zamanto shugabannin malama wai na Najeriya in kai mahaukaci ne ai kowa ba mahaukaci bane in kai wawa ne ai kowa ba wawa bane in kai jahili ne ai kowa ba jahili bane in kai mahaukaci ne ai kowa ba mahaukaci bane ai jama'a suna da hankali suna da kuma tajriba ta rayuwa in mutum yayi magana suna fahimtar maganar tasa kuma sukan ajiye ta daidai inda ya kamata a ajiye shi yasa lokacin da wayannan malama suka fito suna kar ai abin nan kar abin nan inda prop yana daga cikin waɗanda suka goyi bayansu ba wai cin dunduniyarsu ba ba nuna gazawarsu ba sai abin nan ya zo ya faru aka kama wayannan yaran to in ya fito yi wannan magana sai a jinjina masa sai a sara masa sai a ce ya cancanta ma ya zamanto shugaban malama amma ba ku gama cin dunduniyar malama da suka auna abu suna da fiƙihul waƙe suna da fahimul waƙe sun san abin da ya dace suka ba da fatawa kuka ringa cin dunduniyarsu kuka ringa sa wawaye da jahilai suna ihu sannan kuma yanzu an zo an kama yara kun fito kuna wa'yansu maganganu wayanda ba su fahimce ku ba ba su fahimci inda aka dosa ba wai har yaba muku suke to mu kar muke kallon kowa mu in ka cancanta mu yaba ma wala za mu yaba ma kowane ne kai a kwanaki fa yan ɗariƙa ne a junansu suka fito suke zargin halifan tijjaniya da taka sunan manzan Allah ai na fito ai yi magana na ce ba sunan manzan Allah ya taka ba ai na fito na yi ai magana na ce kuma ai masa adalci ai na fito na yi ai magana ni ba ruwana da inda kake amma in baka cancanci girmamawa ba in baka cancanci jinjinawa ba ko duk duniya za su jinjina ma <laughs> to Allah sai na haska ka sai na nuna baka cancanta ba ballantana ma ku zo kuna wai ya kamata wai ya zama wai shugaban wai shugaban malima shugaban malima ba shi da fahimul waqi al-imam ibn al-qayyim cikin littafinsa ilamul muwaqqi'in an rabbil alamin yace wala yatamakkanu al-mufti أو الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم حكيج yace mai bada fatawa ko mai hukunci ba zai iya yin fatawa ba ya hukunci da gaskiya sai yana da nau'i biyu na fahimta yace nau'i na farko yace fahamul waƙi'i ya fahimci ma waƙa inda yake ciki ma farko ma ya fahimce shi ya fahimci waƙa inda yake ciki ya ce abu na biyu kuma fahimul wajibi fil waƙi'i sannan ya fahimci wajibin da ke kansa ko ke kan al'umma cikin wannan waƙi'in kaga wannan shine malami Cike ke aunawa bainal masalihi wal mafasid shi ke aunawa bainal masalihi wal masalihi fa in tazaham adadul masalihi yuqaddamu al a'la min al masalihi wa ضده تزاهم المفاسد يرتكب gangadin nan ai sun ana ciki. ai sun san ana cikin cutarwa sun yi amfani ne da irtikabu a haffi da na ai suna ganin fitowa a yi zanga-zanga ɗin nan fa akwai cutarwa sa'an nan yanayin da ake ciki akwai cutarwa to da a fito a ƙara cuta kan cuta to me ya kamata a yi shi ne fa suka ce fa kada a fito fa suka ringa haramun ne a fito fa saboda ba zai haifar da ɗa mai ido ba kuma bai haifar ba bai haifar ba kuma Sauki aka samu da aka yi canji aka samu da aka yi sai ma cutar da yaran mutane da aka yi ko da ba su suka daga tutar ba cutar da su aka yi saboda inda ba a fito an yi ba da ba wanda zai je har gidajen iyayensu ya haura ya je ya kama su da ba a fito an ɗaga tutar ba da ba wanda zai je har kan gadon iyayensu ya je ya kamo su kisa ni ban ga wani abin jinjinawa ba wala ni ban gan shi ba akwai wa'ansu malama guda biyu din na sunna ne din na ga sun yi bayani ɗaya abin da na fahimta shi ne siyasa yake so ya sa a cikin zancen kawai abin da na fahimta kenan ɗaya sai ya fito yana yaba wa prop yadda na kalle shi shi ya zama ɗan siyasa duk wani abu da zai yi ya soki wata gwamnatin da baya ciki zai yi sai yake yaba masa ai kaza kaza ƙungiyanci kenan ya yi abin a yaba su fa suka ringa sukan waɗanda suka ce ka aifa yin kuma shi ya jefa wayannan yaran cikin wannan yanayin fa abin a yaba masa baka sa abin da ya faɗi a baya ba wai daga ƙarshe sai ce wai ya ga wa'insu sun yi wai rubutu sun yi postin a to kaga yanzu malami ne kai babba amma yanzu kana gaya al'umma duk jahilin da ya rubutu kakan sa live ka bashi amsa haka ai kake faɗi yanzu kawai sai na fahimci kawai ba rubutun da ya gani so yake yi ne dai ya shigo da lamarin siyasarsa da ya saba ya yi kawai abin da na fahimta kenan sai kuma ɗaya da na gan shi yana ta bayani shi gaskiya abin da na fahimta tare da shi ina masa kyakkyawan zato amma za ta iya yiwuwa ya ga ahli sunnan da suke sukan furo ni dai ban gani ba za ta iya yiwuwa shi ya gani za ta iya yiwuwa kuma bai gani ba ƙila gudun kada ya yabe shi ya jinjina masa yanda kuma wa'insu ahli sunna suke da jafa'i su zo su afka masa ƙila shi yasa yi wannan shimfiɗar amma da Allah wani malami ne mu'tabari dan Allah da ya zo ya soki furok ɗin ma waye ku gaya mana shi in kuma suka jahilai ne yasa kuka ɗauka kuke wannan bayanin to gaskiya girman ku ya faɗi bai kamata kowane jahili ya yi magana ku zo kuna raddi ba in kuma wani malami ne mu'tabari waye shi yan ɗarika ne fa suka ta yaɗa abinsu kuma muna kallo jinjinawa ake shi kaza shi ya zama to dama dan dariƙa in biyo malamin sa ai ko ƙarya malamin ya sai yayi masa haka su kuma jama'a ba su da hankali Allah ya kyauta da aka ku bari in sa layin waya Ya yasa wayannan abubuwa guda biyu ga dukkanin mai hankali ya kamata ya fahimci cewa magana forum da ya yi na zai ɗau nauyin karatunsu live buɗe ƙofar ɓarna ne buɗe ƙofar ɓarna ne wannan shine magana gaskiya in ma zai yi kenan ko in ma za su yi kenan kamar abin da ake nunawa gobe ma wani ya fito ya ƙara ɗaga tuta za a ɗau nauyin karatunsa kaga ba a koyar ta al'umma zaman lafiya ba ɗaya kenan sannan abu na biyu yana daga cikin wanda suka ringa cin dunduniyar malaman da suka fito suna cewa kada a yi wannan zanga-zanga ya yi batu aka yi har ɗaya daga cikin manya-manyan malama shekabiru gombe ya masa raddi ya nuna ma bai ma san abin ma da yake ba da ya gama ya gama ya gama ya gama yawon sauye sai ce sai dai ta babu maslaha ya ce to ai ka shigo da musuluncin ai kuma haka ne duk abin da za ka kalli maslaha da mafsada ka ba shi hukunci to ka shigo da addini har shi al-islamu salihun li zamanin ai haba sai na ga kamar ba wayewa a karatu to shi yasa kaga ta nan ni ban ga wani abu wai na jinjina ko na wani wannan ba da mun kila suna daga cikin wanda zantukansu ya an giza waɗanda suka fito suka yi zanga-zanga kila yana daga ciki to yanzu dan yaje ya ce ai a fito da su ko yayi kuma na tabbata wallahi akwai waɗanda malama ne kila sun yi abin da bai ba amma ta ƙarƙashin ƙasa suke akwai waɗanda sun musu addu'a akwai waɗanda sun bibiya ƙila wani ya yi kiran gwamna musamman gwamnan kano ƙila ya faɗakar da shi ƙila kuma cikin malama manya na sunna kuma don su ne suke kula da damuwar al'umma duk wani malamin bid'a da kaji ya zo ya nuna ma cewa ai yana kishin al'umma ƙarya yake yi wallahi ɗariƙarsa ta fi masa komai sai dai ya zo ma ta babin yaudara shegunansa sun fi masa kowa sai dai zo ma ta babin yaudara ne maganar gaskiya Allah ya kyauta Allah ya sa mu dace shi yasa ina ganin abin da ya kamata kenan zan sa number kira yasa amma wayannan abubuwan da yayi guda biyu wannan maganan na cewa za su ɗau nauyi to kai <laughs> in ba su ce za su ɗau nauyin yara ba to ai a zage su a ce sun an giza yara cikin halaka ai ai dole ma a faɗa haka Allah ya kyauta assalamu alaikum alaikum assalamu wa wa barakatuh ya shek an tashi lafiya alhamdulillah ya gida ya wajen alhamdulillah wallahi malam ya kokari warka fa sanin da aiki mara. alhamdulillah to wallahi wato wannan karatu da kai eh kai shi a daidai lokaci shi wannan mutumin wanda yake zuwa isha ife muke wannan maganganu ya gudu dama wannan shi ɗabi'a shi ce to na rasa abin da ya sama malam muhammad ko ta ƙasa ma bai yi mishi magana ba saboda ya daina irin wannan abu don bayan da za a yi ya zo ya yada shuwa a cikin mutane sannan ya gangare ya bar mutane da da abubuwa ya bar malam muhammad da mutane ka gani a tsaya ana ta wani inda inda duk wannan ba shi da wani amfani sannan kuma ba karamin rashin hankali ba ne wai mutum ya fito ya ce wai prof ya zama wai malamin maluma a Najeriya <laughs> wanda a cikin ɗarika su ba ba su yadda malamin kowa ba ne a cikin ɗarika su ba biyan da za a yi san anti ya yadda wai prof malamin shi ne don ba san da za a yi haka ba kuma ai mun ga anisi ya fito ya ce sun ci kira shi akan abubuwan da yake yi ya daina ya daina to ga ba malamin shi bane ya za a yi kuma ya zama malamin ahlus sunna ya zama malamin yan shi'a watakila malamin yan shi'a watakila amma ta to ta wace hanya ma za a yi zama malamin ahlus sunna ni ban taba ganin wata hanya za a yi ya zama malamin ahlus sunna ba tunda ahlus sunna ai ba ka ga ma ga suna Najeriya wannan magana magana ce ta banza magana wawaye wato magana wanda ba su da hankali sannan kuma abu na biyu shine a yanzu nan yara da suka ziga suka fito suke wannan zanga-zanga da shi da sauran mutane yan uwan shi wanda shi ya fito ya karbin hali shi zai ɗauki nauyin ta su to wai tsaya tukunna wa'annan yara su kaɗai ne wanda ba sa makaranta a Najeriya me yasa ka kama ko kuma ya zama hali ne na arna wanda sai mutum ya mutu ake ake ake kyautatawa wajen binne shi ga yara nan kwata ko ina ya dauke su ba su suke sa yara suke mutuwa suke almajiranci ba me yasa bai dauki wa'annan yaran ya sa sa makaranta ba sai wa'annan saboda ya fito ya nuna cewa shi wani ne kuma dama shi kana gani ma yana magana yana da irin wannan daga kan daga kan da sauransu sannan abu na biyu wa'annan yaran da aka kama na uku kai wa'annan yaran da aka kama su kaɗai ne aka cutar ina waɗanda aka salwantar musu da da dukiyoyinsu akwai waɗanda da yawa tun da wannan a wannan tarzoma suka zama talakawa aka talautar da su me yasa bai taimake su ba me yasa bai taimake su ba abu na hudu me yasa waɗanda aka kashe bai biya diyar su ba wato abin da ke faruwa kana ji <laughs> wato ah. eh malar rabiu ni abin da nake fahimta kana ji duk waɗannan abubuwan ma na me yasa bai yi kaza ba na me yasa bai yi kaza ba ina ganin kada ya kai su faɗaɗa mana topic ma kawai mu yanzu abu biyu ne nan muke da tahaddi a kai na farko cewa za a ɗaunoyin karatun yaran live ake faɗi Eh, wannan kamar buɗe ƙofa ne na waɗanda suke shirin ɗaga tuta nan gaba ɗaya kenan saboda kowa don ko ni yanzu ko kai yanzu ka rasa da za a ka yi karatu a kama wani da zargin ɗaga tuta sannan ka ce za ka ɗaunoyinsa ko ni gobe ai na ɗaga tuta ai <laughs> ko ni ɗagawa zan yi ai gobe abu na farko sosai ma ai wato kana ji eh abu na biyu kuma shine wancan da yace ai ya zama malamin Najeriya gaba ɗaya malamin malama to daman shine muka ka masa wannan gabar wato daman shi malami sai mutane sun shiga cikin yanayi yake tsamo su ko tun kafin su shiga a matsayinsa na mato me ma bambancin jahili da mai ilimi shine shi mai ilimi iliminsa na haska masa gaba ne ai tun kafin ya tarar ya ga me zai tarar shi yasa ina ganin kana ji saboda irin wannan zantukan kamar na ɗan yi ma talhisin abin ne dan kila kada su fahimci ko kamar yadda kuma suke da juya ai magana su ce ko hassada ai ake masa da mu tsaya mu kafe su su zo su bamu wannan amsar guda biyu na wani me yasa ko bai ɗau nauyin kaza ba ko kaza kaza shi ya ga dama amma mu dai fitowa ya faɗi live to wannan buɗe ƙofar hanyar barna ne eh, na cewa za su ɗau nauyin karatun yara wannan buɗe hanyar barna ce a gobe ma wani yayi kamar kira ne ga wa'insu su fito su yi ga sakamakon da ake samu sannan kuma kafin a yi wannan zanga-zangar me ya yi wace irin gudunmawa ya bayar lokacin da wa'insu malama suka fito suke tsawatarwa shin bai ci dunduniyarsu ba bai nuna gazawarsu ba bai nuna ma ba su san abin da suke ba shi ya san abin da yake bai fito yana cewa ba shi da alaka da addini ba bai fito ba oh kenan tunkuɗa yaran da tunkuɗa waɗanda suka ɗaga tuta da tunkuɗa waɗanda suka fito zanga-zanga shi ba shi da alaka da addini to taimakon su fa in sun fada cikin wani yanayi shi ma yana da alaka da addini ko ba shi da alaka da addini sannan yaya za a ce wasilar abu ba ta da alaka da addini gayar abu ce take da alaka da addini wannan karatu ne zai ba da wannan wani irin karatu wata irin fahimta Allah ya kyauta shi yasa ma dan mu daina faɗaɗawa ko me yasa bai kaza ba can ta matse masa amma dai waɗannan abubuwan muke da tahaddi kai. shi kuma batun wanda eh, shi kuma batun wanda yake guduwa daman kun sani halinsa ne Allah ya saka da alkhairi amin malam Allah ya saka da alkhairi amin malam eh Allah ya kyauta assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam barka da akramakallahu barka da kokari to alhamdulillah ya wajen Malam ya kokari ya kwana biyu. Alhamdulillah Malam Ahmad ya kake? Ya Kano. Amin amin. Alhamdulillah wato akan makalla ni wasu tambayoyi ne da ni. Na'am zuwa ga wa zuwa ga ni ko zuwa ga ɗan ɗariƙa. Zuwa ga shi Prof Ibrahim Makari. To. Akwai lokacin da na ga ya je wurin wani maulidi yana jawabi yake cewa su ba neman komai suka zo ba. kuma ba su yadda wani ya ba su wani abu ba su ba 'yan kasuwa ba ne balle a ce sun zo neman jari na ɗaya kenan sannan na biyu akwai gunda na jiya wata kalma cewa babu wani ɗan siyasa da ya taɓa ba su wani abu ko suka ce ya ba su wani abu to kai ba ɗan kasuwa ba kai ba wanda ka ce ya taɓa baka ko ya baka to kudaden da ake samu ake gudanar da wasu abubuwa da muke gani a zahiri aina ake samu su tambaya ta farko kenan sana abu na biyu karin haske akan maganar yaran nan irin lokacin da aka gabatar da yaran nan a gaban kotu duk mai hankali ya san cewa waɗannan yaran daga ranar da aka gabatar da su a kotu babi na za gwamnatin najeriya ta ƙara barin su su wasu kwanaki ko da sati ɗaya ne a tsare domin yanayin in abin ya ɗau hankalin mutane mm. kaga kenan wani son iyawa ne da kamar inna su 'yan siyasa suka siyasantar da al'amarin yaran wajen nema a kansu farin jini ko wajen makala wa wasu laifi ita ma waccan magana da aka yi an yi ta ne domin a nemi farin jinin al'umma a ce ana kishin al'umma amma abin bai je har zuci ba babu kuma wani tagitin na yara a fi yaran idan kuma akwai tagitin din ai lauyoyin da suka daɗe suna gwagwarmaya tun da aka kama yaran nan sun daɗe suna yi me yasa ba mu ji muryarsu ba su wannan shine tambayar tambaya ta a kila kana ji kila lokacin da aka kama yaran kila shi bai sani ba ne za ta iya yiwa shi bai sani ba ai abu ne wanda yake malam a fili ga jawabai nan sun fita daga hannun rundunar 'yan sanda da shi kwamishinan shari'a na jihar kano cewa an kama yaran nan kuma an yi handilin ɗinsu a national headquarter e wato nan za ka ce tun kafin ok tun ya kafin a zo wannan magabar nan ya kamata in bibiya ne ayye kenan nan ya kamata idan da gaske ne hankali yana kan al'ummar a ce mun ga an yi an bibi abubuwa to Allah ya kyauta Allah ya sa mu dace saboda haka ni nake wa malaman mu hmm. musamman su su ji tsoron Allah a kulle yaumin su ya kamata su dinga wa'azantar da mutane sharriya su kuma bai kamata a dinga ganin alamomi na riya suna bayyana a cikin ayyukansu ba to Allah ya kyauta kaga ko wata magana ita ma da na ji yana maganar yana ɗaukar jari ya ba wasu mutane duk ah. shekara. Assalamu alaikum. <laughs> Eh nan Malam Ahmad. Malam Ahmad. <laughs> Eh ina ganin. <laughs> Allah ya saka da Amin amin amin. Allah ya samu dace. Eh, shi shi sa da Allah ringa dan bada wannan. Ku ringa dan bada wannan. wato waɗannan tambayoyin fa babu ɗan da zai iya amsa su eh. kaga abu na farko shine fito nan a yi zanga-zanga shi ya janyo zuwa ga wa'annan yaran suka shiga yanayin da suka shiga to ku gaya mana maukifin shi prop akan zanga-zanga ɗin nan tunda duk abin da ya haifu to ya biyo sanadiyar zanga-zanga kenan sannan kuma cewa za a ɗau nauyin yara a wannan kama ana ba da satifiket ne na wanda ya fito ya ɗaga tuta cewa ga satifiket ɗinsa shine ɗaukar nauyin karatu sa Allah ya kyauta Allah ya sa mu dace shi yasa wayannan abubuwa guda biyu ga mai hankali kuma mai tunani wanda ya san abin da yake yake auna abubuwa za ka gani ban ga wannan ba kamar yadda na faɗi wala irin su shek aliyu ibrahim kaduna su ya kamata a ba wanda suka ta hazzarar da al'umma kada a yi zanga-zanga ɗin nan saboda ba zai haifar da ɗa ido ba duk da facewa ba sa ra'ayin gwamnatin kaga kenan al'umma suke kallo amma su prof suka kasa ba su haɗin kai eh suka ringa cin su ma sannan yanzu an afka cikin rami kuma sun fito suna za su ɗau nauyi assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum salam Allah shiga bata malam barka da asuba an tashi lafiya ya ma ya ibada wallahi alhamdulillah ya wajen lafiya kalwallahi sunana abubakar daga kaduna ma to mala abubakar barka da zuwa yawon sannu mala ala barka da ina sa aljanna mu kuma sa da kai da Allah ji kan mahaifa amin amin Allah ya sa mu dace Allah ya sa albarka Allah ya kara wa albarka amin amin wato mala abinda zai baka mamaki da shi zariya duk wuraren su babu irin wayannan yaran da suke yawo da kwano da sauransu bai taimaka musu ba sai wayannan ai duk za ka samu duk irin waannan ya raka a unguwannin su nan suna nan suna yawo kila yayan makotan su ma gashi nan kila duk ba sa yi din amma sai wayannan ne dan duniya ta sani ne eh, shine zai ce zai yi dan wannan abun ai ba wai yayi kuma malam bude bude kamar yadda ka ne wato wata kofa ce ya bude domin wani gobe shi ma ya sake yi ce ai ga ma tun daban da halin yi a barin yi barna wata barna ni ma gobe wani in an fito da ni ni ma wani zai yi min haka ko ba haka bane malam gaskiya dai kofa ce aka bude kofa ce malam kofa ce in dai yi taimakon sai ya zo ya faɗa yi koma cin wuraren su wani ai akwai a cikin shi ma akwai wayanda ba sa karatun dole sai an samu me yasa bai musu ba ba zai musu ba Allah ya kyauta jiya malam wani shi kuma ya zo yana kakkare shi duk ya bata mana lokaci a yi sha'ibiyan malam shi kuma ya tabbatar da ma shi ma nan wanda Allah ya kyauta Amin Allah ya saka da alkhairi mana a tashi lafiya. Amin amin amin amin. Wato akwai waɗansu jama'a su abin da suke gani e, cewa akwai waɗansu ƙila ko a gidajensu ko a maƙotansu ko a kaza me yasa bai yi wa waɗannan ba yana jin da ku su ta nan ƙila eh, ko yana yi e, mu da zahiri muke amfani kila ko yana yi e, eh, kila ko yana yi za ta iya yiwuwa da ka mu da zahiri muke amfani wannan dai buɗe ƙofa ne na ɓarna e, na cewa za ku ɗau nauyin karatunsu e, yaran nan to wannan kama kuna ba da goron gayyata ne wa wani gobe shi ma ya fito ya ɗaga tuta in ya ɗaga tuta result ɗinsa ne ɗaukan nauyin karatunsa hannun kenan sannan abu na biyu a matsayin mutum na malami tun kafin abu ya afku yake taimakawa al'umma tun kafin abu ya afku karatunsa ya haska masa cewa fa in an yi abu kaza alkhairi ne zai biyo baya in an yi abu kaza sharri ne zai biyo baya to a nan ne iliminsa zai amfani a nan ne taimakonsa ga al'umma zai yi amfani amma ba waɗansu su zo wallahi waɗanda suka hana zanga-zangan nan sun fi furof da yi wannan magana su dubu ga mai hankali kenan wallahi ko da a ce ba su fito sun sa baki akan kan waɗannan yaran ba wallahi sun fi shi su dubu saboda su ne suka yi ƙoƙari na kama hannun al'umma kar su fada cikin abin da zai iya haifar da zaluntar wa'insu tauya haƙƙin wa'insu in ba su suka yi ba kenan daga tutan nan ta yadda hankalin yaran wa'insu duk zai iya haifarwa wanda duk wannan hukuk ne haƙƙi ne amma ba ku zo ku hankada al'umma ku zo ku tura al'umma sai an zo a biya abu kuma ku zo kuna to mun, <laughs> ai ko ni ne wannan zantukan zan yi ai a ko ni ne wannan zantukan zan yi shine maganar gaskiya eh, wala ko ni ne wannan zantukan zan yi eh, ko ni ne wannan zantukan zan yi gaskiya na in fito in ce zan ɗau nauyi zan yi kaza zan yi kaza ko ni ne shi zan yi ko ni ne shi zan yi ai a ai sai a zagen a ce ina daga cikin wanda suka hankaɗa yaran nan suka daga tuta in su suka daga kenan ko ina daga cikin waɗanda suka harzuka waɗanda suka daga tuta suka daga aka kama yara ai sai a zage ni to amma in na fito ne waɗannan zantukan zan iya karkatar da hankalin mutane e zuwa ga kada su yi ma wannan tunanin magare ne ai zan iya yin haka Allah ya kyauta ga wani can yana ta kira ku tsaya mai kiransa wannan shine maganan gaskiya eh, malami shi rigakafi yake yi eh, to malami da ya san abin da yake kenan shi rigakafi yake kafi magani in ji bahaushe shi kan haska me zai iya faruwa nan gaba eh malami kenan assalamu alaikum barka da hello na'am ana jin ka muna ji ya kokari ya gaji ya gida to wallahi alhamdulillah masha Allah ah, sunana lawali umar sadauna to lawal muna jin ka na ji program din da kika tattauna kuma ina ma fatan kai. amma dai Allah ina so ma nasiha ne to malam lawali wallahi yana ji ma nasiha ma kana ji masoyinka eh kana ji wanda zai min ma nasiha na ni gaskiya na so amma da Allah kafin kai min nasiha kana ji cikin abubuwan da na faɗi shin daidai ne ko ba daidai bane? abu na farko na ce fitowa ma yayyace ya ce zai ainihin wannan yaran buɗe ƙofar ƙuna ne saboda kamar gayyatar waɗansu ne a gobe su fito su ɗaga tuta saboda idan sun ɗaga tuta an kama su to za a ɗau nauyin karatun su abin da na faɗi na farko kenan sai abu na biyu na ce malami wanda ya san abin da yake rigakafi yake wa al'umma tun kafin al'umma su afka cikin bala'i yake tare su kana ji yake tsawatan musu na ce akwai malaman da suka fito suka ce kada a yi zanga-zanga kuma suka rinda cewa haramun su prof suka fito suka rinda cin su ai na ce to wannan ba daidai ba ne shin abin da na faɗi waɗannan na yi daidai ko ban yi daidai ba in ban yi daidai ba ina ne gaɓar da ban yi daidai ba in ka gama wa al'umma bayani sai kai mun nasiya na gode gaskiya duk kuskure ne Yawwa! ke fara da ɗaya yaya aka yi ɗaya ya zama kuskure abu na farko dai shi prof a'a ba shi wannan magana da yayi sai aka ce wannan magana da yayi ta cewa zai dauki nan karatun yara eh na farko yayi ne don Allah kuma yayi ne ba dan niyyar cewa yau wani ya daga tuta dan a dauki nan karatun shi ba <laughs> amma kai yanzu gan magana ta ah, shi wani ta to shi zai sa ka ji shi zai sa shi kuma wasu wannan magana ta ka zo da ita shi zai sa su kuma wata rana wasu su zo da irin wannan saboda shi dai prof bai ma ambaci cewa ya ɗauki nauyin karatun yara ba kuma in wasu sun kai to sun kai zanga-zanga su ma za a ɗauki nauyin karatun su in an kama su amma kai yanzu ka hito da wani in ya ji ta to daga nan ne shi ma zai ɗauki wannan abin cewa ai an ɗauki nauyin wasu karatun yara shi ma zai hito ya yi zanga-zanga a ɗauki nauyi ne saboda ga maganar da kai. To yanzu ka magana ta biyu a dan tsaya kana ji a ai na fi so ai mi ɗaya bayan ɗaya da kai kana ji ai na fi so mi ɗaya bayan ɗaya da kai daidai nan abin da zan gaya ma kana ji na farko cewa wai ko furof bai ne da niyya ba yayi saboda Allah gaskiya kana ji na farko ka shiga haƙƙin Allah sai dai ka ce ma kana zaton ko kana kyautata masa zato yayi dan Allah amma mutum ya yi abu ka ce ya yi don Allah to kaga ikhlasi kamar yadda al'imamul junaidi yake faɗi tunda na san kai ɗan ɗariƙa ne yake cewa al'ikhilasu sirrun bainallahi wa bainal abdi yace fala alamuhu malakun fayaktuba ya ce kai ikhlasi sirri ne tsakanin Allah da bawa mala'ika ma bai san shi ba ballantana ya rubuta ya ce wala shaitanun fayufsida shaiɗan shaidan ma bai san ikhilasi ba ballantana ya bata shi to kaga wannan gabar da kace yayi ne dan Allah gaskiya kuskure ne ka janye ta sai dai ka ce kana zaton yayi dan Allah amma wannan na nuna cewa in kana kan gabar yayi dan Allah tsaya ka ji tsaya ka ji yayi abin ne don Allah abu ne don Allah kana ji a yanzu fa na janyo ma zancen malamin ku fa na san kai dan dariƙa ne kuma na ji daɗi da kira kake kai zagi amma yau kuma baka yi zagi ba na ji daɗi ai na gane ka shi yasa wato har yanzu dai baka har yanzu dai ba za ka janye cewa yayi dan Allah ba har yanzu ba za ka janye ba to ba matsala shi kakka janye amma masu hankali sun san cewa na yi ma nasiha sannan daidai wannan gabar amsa ta biyu shine muƙaddara mun sallama cewa ya yi ne saboda Allah muƙaddara yaran nan laifin me suka yi ko laifin me aka kama su da shi ko laifin me ake zargin su da shi shine ɗaga tuta to kaga hanyar da ya sa ya ce zai ɗau nauyin karatunsu shine hanyar tuhumar ɗaga tuta to da haka kana ji ko ya yi ne don Allah mu dai mun ce natijar ƙofar da za ta buɗe shi ne wannan ni ai ban ce ga wani da aka kama da ya ɗaga tuta zan ɗau nauyin karatunsa ballantana ka ce na buɗe ƙofar ɓarna ni haka na ce ni kawai bayani ne na ce wannan abin da ya faɗi ƙofa ce ta ɓarna za a buɗe da wata manufa ya yi kansa ni ban sani ba tun da na zauna a nan ni dai ban ce wai ba dan Allah ya ba ni ban ce ba ballantana ka zo ka ce ya yi dan Allah ka kai min raddi to ni ban ce ba dan Allah ya ba kaga wannan magana ka ba ta da fa'ida ka kawo ni ban ce ya yi dan riya ba ne. ni dai abin da na ce. buɗe ƙofar ɓarna ne abin da ni na ce kenan kuma haka yake duk mai hankali zai fahimci haka shi yasa wannan kenan na baka amsar gaba ta farko kenan sai na biyu nan ma ka ce ban yi daidai ba ana jin ka in ma mabiya kaka so ka samu in ma mabiya kaka so ka samu ka eh to ai kaga ai bai kamata ba kuma kai ana tattaunawa kaga kai yanzu ana tattaunawa kuma za ka hargiza abin kaga bai kamata ba kana faɗi ina faɗi jama'a suna aunawa da hankali nan suna ganewa za ka ba da amsa a gaba ta biyu cewa malami wanda ya san abin da yake rigakafi yake yi idan abu zai haifar da barna tare shi yake yi ya taimaka wa al'umma a wannan yanayin haka na ce ba wai sai al'umma ta shiga cikin wani yanayi ya zo ce zai tsamar da ita ba wannan abu da na faɗi ka ce shi ma ba daidai ba ne me wujjar ka faɗi kowa ya ji fisa makariyar ce a hito a yi zanga-zanga halarci ko ya dace ka ce a a kaga ai kakka koma baya da Allah kaga bai kamata ba idan ka kuskurantar da ni ne ba ka da abun faɗa to kuma kaka koma baya da Allah eh tun da ai hakka ce cewa ba daidai na faɗi ba to ya kamata ka kuskurantar da ni amma yanzu ka koma baya ina ne ya ce halal ne a fito a zanga-zanga wato uwa yadda ni na fahimce ku ba kwa fahimtar zantuka wallahi ana magana amma ba kwa sa hankali lokacin da ake yi ni yanzu da ka kawo wannan maganar ni kaji na zauna nan na ce ma prof ya ce halal ne a fito a yi zanga-zanga da Allah kaji na faɗi to don me za ka tambaye ni abin da ni baka ji na ce ba don Allah kaga bai kamata ba shi yasa kana ji wasu malamai sanato suna cewa bai da kyau su kuma su makari sun zo suna ta fushin mutane na zanga-zanga to kai ka ce haka nawa okay yanzu ka janye kalmar cewa ina ne ya ce halal ne a fito a yi zanga-zanga wato ka tabbatar bance ya ce halal bane a yi zanga-zanga kenan ka janye wancan ka janye to mi a bambancin fushin din mutum ka zo kana <laughs> kai to ina ganin wannan kala to in eh to ina ganin wannan za in dan sauke ka da Allah za in sauke shi Allah ya kyauta har yanzu dai baka bani amsa ɗaya ba kuma ka kuskurantar da ni ba bisa wujiya ba shine kawai Allah ya kyauta eh, ita gaskiya da ka ganta fa guda ɗaya ce kawai ku karɓa wallahi buɗe ƙofar ɓarna ne assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum ya ya gida ya ibada alhamdulillah ya shek Allah sakar alkhairi amin amin amin amin Masha Allah, kafin na ci gaba da magana bari na fara magana akan wannan bawan Allah da ya sauka. Ok, wannan. Ko da yaushe abin da ya fita musu a rayuwa idan an faɗi magana ta gaskiya a kan mutum kuma hmm. Tumani Usman kana da matsalar network. Dai guda ɗaya na idan har abubuwan da maka Malam Usman kana da matsalar network. Yana kishin al'umma. Malam Suman. Eh amma ina jin kashin. Eh sai ka maimaita. Ina jin kashin. Sai ka dan maimaita mu ba mu ji ba. Yawa. Yawa abin da nace shek. Na'am. Wannan wanda ya sauka yanzu zan dan fara mashi wani abu guda ɗaya da Allah kafin ya wannan kwanan kwanan nan mun ga wani bidiyo da makar ya taho da mutane a cikin mutanen nan akwai Junaidu a cikin tawagar shi aka samu wani bawan Allah yake cewa ya shek ai don ku aka halice mu don ku aka yi mu wanda ya san cewa Allah bai halicce su bane ba dan shi din ya halicce su ne dan su bauta mai shi kuma a fuskarsa muka iya fahimtar wannan magana ta mai dadi yana mai fara'a cewar sun kai sun yi isa nan. wanda mu a tunaninmu a lokacin nan nusantar da shi ya kamata ya yi da ire-iren waɗansu abubuwa irin na shirka da aka dinga yi a kabarin ibrima duk bai ce ufan ba ya zuwa taimaka kwato mutane daga halin da suke ciki na cewa shirka da ake koya musu ba wai a wannan lokacin na kun tunzura yara kun kai su kun baro su to dama ai kowa ke tunanin ku zo ku yi magana ku ce ga abin da ya kamata za ku yi musu dama ku kuka tunzara su wannan shine magana ta gaskiya amma ba wannan ne ma ni fi damuna ba abin da aka saka na topic din na wancan shi dan bocin nan masoracin nan hmm. zan yi kira don nan fata zan yi kira ga wannan dama domin malam muhammad isha fm ya sanu mu da muke bibiyar shafinsa yake saka topic awanni kafin a fara muna da haƙƙi da ya kamata ya tsare mana ya kare mana mutuncin mu ta sigar a wannan sanyin ba za mu zo mu dare mu hana yadda mu bacci ba mu kona datan mu mu bata lokacin mu sai an zo mu bude layi bayan mutum ya zo ya ajiye zantuka sannan ya gudu wannan ba na karo na farko ba ba na biyu ba na uku ba ya ishe mu ya ishe mu idan ba zai iya zuwa ya tattauna wani abu ba to da Allah kada ya zo kuma abin da ya tazira shi ya zo wallahi gani yayi duk sati an yi wa ɗarika rubdugu a dake ta ranar lahadi a ƙara mata ran litinin ran talata a ƙara zuwa program na turanci a ƙara murkushe ta ya rasa ta inda zai tunkari abin ya shigo ya magana mm. shine ya fake ya kawo wata magana wanda da can shafin babu su ma ya kai ya tattauna ta yake wannan shirman da shirritar mm. ya yi ta can ya karata mm. ya za ka zo ka kalli mutum ma mutum da ke da fuska biyu a cikin duk abin da yake yin magari ka dinga ma tunani cewa wai ya zo ya zama mutane shugaba ko wani shugaba na malamai a Nijeriya malamai musulmai ta ina ne wannan abin ka fara mafarki abin da kuke yin tunani a zawiya kuna gaya wa sakar karu sai ku dinga tunani don kun fito haka ne wannan ta sa idan kun fito wata duniya kun san cewa tambayar da za ku sha ko kuma raddi da mutane za su yi maku na tambayoyi su tsaye ku ba irin waɗanda kuka katange tunaninsu bane ba kuke bautar da tunaninkansu bane ba a zawiya wannan ta sa kake guduwa tambayar farko da mutumin da ya zo maka ba ma malami bane ko wani ɗalibin ilimi amma da ya tsiye ka ya ce za ka fara amsa mai tambayoyin muna da bidiyo din inda hannunka kasa kai tsaye kai disconnecting program ɗin ka gudu ka tafi baka dawo ba kuma muna da yaƙinin ta kasa za ka labe ka ji me cewa dan ka san dama baka shirya ba ka zo ka ce mutane irin ku su zo su yi mana shugabanci wallahi tallahi billahi azim billahi azim ka cutar da ku a nan nan 2019 a garinku a Bauchi zaɓe da za a yi na ɗan majalisa na tarayya na ɓangaren das ku daga ɓangarenku ku ya fito ya ba da fatawar cewa a fito a zaɓi wannan kiristan da ya tsaya da wani ɗan izala musulmi shi ya yarda a yi akan a zaɓi ɗan izala kuma wannan fatawar ya ba da ita kuma kuma akan jonathan ma karewa to menene za ka zo ka dinga tunanin wani wannan idan kuma shekara zai yana faɗi kai baka isa da ɗaya ka fito ka tanka masa ba ko ka ce kuskure bane ba yayin da mun ji su malam jafar yana cewa duk da sabani da yake da kowanne mutum daga kowace firka ne amma idan an ce mai yau ga musulmi ga wani ɗan ɗariƙa ko shi ko wane ne ya tsaya takara da shi ya ce wallahi tallahi Allah ya sani musulmin nan zai zaɓa to da irin wannan tunanin naku za ku zo ku dinga cewa wai wani mutum a cikin ku ya zo wannan kuna shirkar kuna wane ne ga tana cikin littattafan kwana gaya muku kullum ba dare ba rana hmm. shine za ku zo kuna gaya mana wannan shiriritar <laughs> so da Allah malam Muhammad idan yana je ya ji da Allah mun gaji ba za mu ƙara toleratin ba in ba haka ba ba mu da dole akan bibiya wa shafinsa malam da haƙi assalamu alaikum ka tallata mana program tun safe ina ji ya shek to amma menene laifin malam Muhammad a cikin wannan batu eh laifin malam Muhammad shine wannan ba karo na ɗaya bane ba ba na biyu ba ba na uku ba to amma wanda ya kamata ya fara amma ba ka ganin inda zai hana shi daman ai abin nema suke so abin da za su kama suke so a kan isha fm kana ganin idan ya ce zai hana shi ba wata gaba suka samu na su ce an ki a ba su dama ba eh to ai shi sa riko da ke da amfani na ire-iren wannan abin ko zuwa ya ce an hana shi ai isha fm ta fitar da jadawali na ka'idodi da dokokinta kuma wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka zayyana da cewa duk malami da zai zo ya yi program ya kasance yana da da caji enough yana da data da zai zo ya yi program ɗinsa ya gama ya tafi idan matsala ta zo wannan ta network wannan wani abu ne babu wanda ya fi ƙarfi amma maganar data ko kuma a maganar caji wannan ba zai taba zama wa uzuri ba tun daga farkon program ɗin nan zuwa karshe awa ɗaya da minti goma sha bakwai kafin a buɗe layi muna bibiya amma daga iya lokacin da ya zo mu nan zai zai zai zai zai zai gama program ne yake bayani da za a fara kira sai ya fara kawo uzurin malam muhammad da allah afuwan caji na zai iya sauka a kowane lokaci kaza kaza kaza amma tun da ya tukan nan awa ɗaya da minti goma sha bakwai da yi wannan korafin ba da da ya san bai da caji enough da zai tsaya abin da zai yi da abin da ya kawo tun da ba matsala bace ta karatu ko ta ilimi mm. sai ya yi ta minti biyar ya faɗi ko minti goma ko sha biyar awa ɗayan sai ya tsaya sai ya kirawo sai ya kare mm. amma kullum sai an zo gaba sai mutum ya gudu kuma mu ya dinga tunanin bai cutar da mu bai na bata mana lokaci wannan shine kawai korafin mu magani shi a karan kansa abin da yake kira ya yi shi wancan dalibin nashin wallahi billahi azib shi ma ya san bai isa kuma bai cancanci ya tsaya kalle shi a ce wai shugaban <laughs> malamai bane musulmai na Najeriya ba a sa na wanda professorship ɗinsa a fannin lugga ne <laughs> ba fannin wani ilimi na addini ba da wanda ya karanta yarabanci da faransanci da canisanci da wane ne harshe kawai ya karanta idan magana yake ta malamai da za su yi mutane shugabanci shi ma ya san su wane ne to ya daina yaudara kan shi da Allah wannan shine abin da zan ce shi Allah saka da alkhairi amin amin amin amin amin jazakumullahu khair akwai wani dan dariƙa da ya kira eh dakta naga ka yi kira wato yan dariƙa muna ba ku dama amma ba ku amfani da damar eh muna ba ku dama amma ba ku amfani da damar da muka ba ku kaga yanzu wannan akwai wanda ya zo kaga ai na ba shi dama ya kare abubuwan da na faɗi malami shi rigakafi yake yi e, rigakafi yake tun kafin al'umma su fada cikin wani yanayi malami zai tsayin daka gurin hana al'umma fada wannan abu fadawa wannan abu wannan malami kenan amma ba sai lokacin da waɗansu malama suka zo suka nuna a'a kada a yi ba zai haifar da ɗa mai ido ka ƙi goyon bayansu sannan kuma yanzu an zo bai haifar da mai ido ba wai ka ce wai za ka nuna kishin al'umma wannan ba zancen karatu ba ne assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullah ala bi. na'am barka da ya gida ya ibada ya wajen alhamdulillah mu gode wa Allah na'am muna jin ka ya hidima alhamdulillah Allah wato Saman ishoyin nan na Imam Makari. Mm. Don na bibiye ka da kyau tun da gwamnati har zuwa ƙarshe. Kuma gaskiya ba yau nake bibiyan karatunka ba. Ni abunda da nake son gane da kai Malam Wai karatun da kuke kuna dai kowace rana akan shi imam makari mai shi kosor guda bai taba kula ku ba bai zama darasi gare ku ku kama wata wata gaba amma kuna bibiyar rayuwar mutum kuna bibiyar karatun shi kowace rana kuna jira ya dan wani wani dan kaɗan mistake sai ku ɗora bisa kai hmm. ai ya kamata bawan Allah ga ku sa mishi laya mu ku koya mana sallah da karatu mu ci gaba da karatu kawai ku bar shi can nashi waje. na'am Allah ya saka ma da alkhairi eh ka gama malam Muhammad na gama to da Allah yanzu ka ji na yau da nai Nashi. na to da Allah kana ji abin da na faɗi na cewa malami ba sai al'umma ta faɗa cikin bala'i zai nuna zai tsamo ta ba tun kafin a shiga cikin ramin malami yake da rawar da zai taka gurin hana al'umma fadawa wannan rami shi yake da ilimi da zai haska masa ƙarshen abu sai aina ce amma prof da yi wannan abin ba sai ma cin dunduniyar wa'insu malaman da ya yi masu cewa haramun ne a fito a yi zanga-zanga ya fito yake cewa ai wannan ma abu ma ba shi da alaƙa ma da addini kaga duk an yi wannan abu a'a tsaya mana kaga tsaya mana kana ji ina so ne mu fahimci juna da kai abin da nake faɗi ai ba ƙarya ba ne yanzu wannan zanga-zangar alkhairi ta janyo mana ko sharri ba na amsa don girman Allah a bisa adalci mu fahimci juna sharri sharri ai ta janyo mana da Allah probe kafin a yi wace rawa ya taka na a yi ko ka a yi ya hana ka a yi bai hana ba bai hana ba ko to yanzu don Allah a matsayinsa na malami a a tsaya mana a eh. matsayinsa na malami don Allah ya ga jama'a za su fada shirri amma ya ƙi ya hana sai yanzu kuma da suka fada zai fito ya kai bayan ma bai hana din ba ya ci dunduniya duniya kuma waɗanda suka hana ma akwai waɗanda suka ringa fitowa ba su da alaƙa da siyasa kaga yanzu ka tabbatar da abin da nake faffaɗi yanzu kenan na tabbatar na tabbatar amma ni ka saurare ni yanzu to na saurare ka amma kana ji akwai gaba guda ɗaya amma zan kyale ta sai ka gama magana tunda mun gama da wannan a'a yi magana yanzu yawwa ina yawwa abun da nake tambayar da nake so in maka to Allah ya sa na sani wato shi zan amin ya rabbi shi zanga-zanga kanta addinin musulunci ya yarda da ita ko bai yarda ba sannan ita kanta siyasar kanta ma siyasar demokradiyyar da muke yi yanzu a mu. Mm, mm. tsakani da Allah addinin musulunci mu ya yarda da shi ko bai yarda da shi ba Mm. ina maka dan karin fashin baki ita wa zanga-zanga gaci demokradiyya ga ita incin ɗan ƙasa ne in aka maka ba kyau ba ka wuto ka gwada da ba kyau mm. Mm. incin ka ne na ɗan ƙasa? in shugabannin ka suka ka ga hanyar da ya kamata su bi ba su bi ka wuto ka gwada ɓacin ranka inci ne wato ɗan uwa da na fahimci uwa ka fahimci karatun amma kuma wannan a tsaya ka ji mana tsaya ka ji wannan bayanin sai ya nuna min baka fahimci ma eh. karatun ba ka san ta yadda baka fahimci ai karatun ba ina jin ka tabbas abin da ka faɗi ba tsarin addini ba ne wannan haka yake gaskiya ka faɗi amma da Allah ka ce wannan abu da aka sharri ya haifar don Allah musulunci ya baka dama ka kare kanka daga sharri ko bai baka dama ba a'a ya baka dama ko bai a'a eh to ba ni amsar ce zan baka kai kai kai kai hakuri ba ni to amsar ba ni addinin mu na musulunci eh addinin mu na musulunci ya ba mu dama mutum ya kare sharri din abun da ka zai fitar da fitina mm. kai bakin kokarin ka mm. to kaga wannan shine hana zanga-zangan na baka amsa a eh, na baka amsa ta ai ta fito to wannan shine hikimar cewa zanga-zanga din ka'ai, duk da cewa ba tsarin Allah bane kaga kai ma ka fahimci karatun to amma lokacin da wa'insu malama suka ringa ka ai yana daga cikin masu cin dunduniyarsu sai kuma yanzu da yara aka ɗaura yara aka cutar da su aka yi kaza har yake da bakin da zai fito wai ya ce wai zai tsamo su bayan suna daga cikin wanda suka ringa sukan waɗanda suka ce ka a faɗa sharrin nan ka a faɗa sharrin nan to wannan kake so wai ya zama shugaban malama ai shi malami tun kafin sharri ya afku yake taka rawa yanzu dai mun yawa to kaga to wannan hikimar yin karatu na ke da kaga yanzu bayanin ka ya nuna karatun da ne a kansa daidai ne to me za ka ce yanzu ka yarda da ni tun da na hau na ce na ce maka ni ban gane ba me yasa kuke bibiyan ba Allah ni tun da na hau zami magana kana ji zami magana akan wannan amma na fi so to ai kai magana kai magana bar sauraron ni dan Allah na fa ah, bakka ne ka yi magana akan abin da ne magana kakka yi magana akan wani abu wanda baya cikin abin da na tattauna cewa me yasa muke bibiyarsa baya cikin topic eh wannan abin da ka faɗi na ɗazu da muka gama tattauna shine topic saura abu ɗaya na ji topic in tsayin in saurare shi tsaya mu yi mu tattauna bisa kan shi ai da na hau ni ne na ce kuna bibiyan shi kuna to ai ba topic bane bayan karatun shi komi sai malam alkanowi na shi ni ne da zan fara magana ne yi shi a to kaga bai kamata ka kamun abin da ni ban kashi abin da ka hodi da malam alkanowi eh. a malam alkanowi yanzu ya tabbatar abin da ka hodi da na cewa a ba shi shugabancin addini ko shugabancin malamai ni tun da na hau ban yi wannan magana ba amma abin da ka hodi na ya tabbata ba Allah ga kuna bayan shi yanzu mu dawo saman zanga-zangar da ke hodi kai tsakani da Allah wai san gai Wani ke da tabbacin cewa in aka wuto zanga-zanga za a yi kashe-kashe ko za a daga tuta ko za a yi wani abu da bai kamata ba <laughs> wanda ya sani mutane kowa zai wuto a yi ta taku kowa ya yi wani attirance. To tsaya ka ji kana ji? Ina jin kamar. Wanda yake da hankali ya kamata cewa ya san ba alkhairi ne zai haifu ba. Tunda an yi ba so ɗaya ba. an yi ba su ba to ai an kana ji an yi a wa'insu gurare to ai ka ji illar eh, wato kaga ya kamata kana ji mu ringa yin adalci fa ana zancen gaibu mu ringa yin adalci fa ai wannan ai ba gaibu bane mutawakkai ne abu ya faru ba a ƙasa ɗaya ba ba a ƙasa biyu ba ka gani wannan bai in kana da hankali bai kamata ya zama ma izina ba Eh, ka gaskiya kaga wannan ya kamata ya zamanto ya zamanto izina a gare ka ballantana malami ko da bai taɓa faruwa ba malami wanda ya san abin da yake to ya kamata ya duba yanayi ya yi kardado kai iliminsa ya bashi in an yi kaza ba alkhairi ne zai haifu ba malami kenan yanzu dai mun gama batun zanga-zanga sai batun abin da prof ya fito ya faɗi shi ne abu na bi da na tattauna cewa ya ce wai zai ɗau nauyin waɗanda aka kama sai na ce to wannan buɗe ƙofa ne eh buɗe ƙofa ne na ɓarna yaran nan akan me aka kama su da Allah eh malam Muhammad naji akan me aka kama su saman zanga zanga aka kama su saman zanga zanga aka kama su amma ina da wata magana a ah, tsaya tsaya mana to ai ka ji illa tsaya mana zan yi ni ka saurare ba matsala tsaya a to ai kaji illar kaji illar kaji illar kaji illar ai idan muna so mu fahimta in nema tambaya ka bari sai mun gama gaba eh akan zanga-zanga aka kama su shine amsar da ka bani to akan zanga-zanga prof kenan yace zai ɗau nauyin karatun su komi gaskiya kaga kenan yanzu hanyar da suka bi har ya kai ya ce zai dau nauyin karatun su kenan zanga-zanga ko to shine muka ce wannan buɗe ƙofa ce na wa'insu su yi nan gaba buɗe ƙofa ne na wa'insu su yi nan gaba na gama wannan kara da gaskiya buɗe ƙofa ne na wa'ansu su ma su to su yi zanga-zanga in an kama su wani ya wuto ya ce shi ma zai ɗauki nauyin karatunsu na yarda ina son gabar da kake kaiwa yau wato na gama yanzu me zaka ce yanzu duk an gama topic yanzu eh na gama topic din sai mu Na na'am ni ni ni dan Niger muna gani a kowane lokaci ɗan ta'adda kaga kaga kana ji kaga shi yasa kaga shi yasa nake da shi yasa na ce shi kaga ofet kaga ni shi yasa na ce ni na saurare amma in ka gama ni ma ka saurare a'a zan yi saurare ka akan topic ka gani cewa kai dan Nijar ne ni ba ni da alaka da wannan Eh, kuma kan 'yan ta'adda ba a shi nake zama nan na zo ina tattauna ba ka bari in na zo topic ɗin 'yan ta'adda sai ka kira sai in baka dama ni fa in ka gaban saurari mutum ya yi bayani ba to yana rara gefe amma mutukar zai tsaya kan topic wala ko awa ɗaya ne zan bashi ka ga nan ka fahimce ni cewa prof buɗe ƙofa ya yi wannan abin da ya faɗi live na zai ɗau nauyin karatun su buɗe ƙofa ya ga wa'yansu su nan gaba kuma duk mai hankali ya san haka ne sannan kuma lokacin da malaman da suka fito suna kar'ai kar'ai sharri sharri suna hango sharrin nan ba su goya wa yannan malaman baya ba sai ma cin dinduniyarsu da haka to ai yanzu su dama ake jira ai su karɓo yaran ai nan wani abu na a zo a jinjina dama ai su ake jira ai su karɓo su shi yasa ga da ka tsaya kan wannan shi yasa in ka ga ban baka dama ba kaucewa ai kake yanzu dai mun gama akan topic da abin da nan ya kamata kana ji da abin da a'a ni mun gama akan topic yan haka ni baka mini adalci ba Ba ma adalci ba duk bayanin da na baka kai baka min adalci ba shi wallahi baka shi yasa tun kai mu fara na ce maka ni na saurare ka amma kai ma din girman Allah ka saurare ni akan topic ba hmm. akan topic ne to yanzu topic din ina ruwana da kai dan Niger ne shine topic din da na zauna ina yi na ji na ji na ji misali ne zan dauka maka a'a kakka kamun ne ai misali ni dai kana ji da batun abubuwan da ka fara faɗi na kan muna bibiya prof muna kaza da shi kama koma ni sai in saurare ka ah, eh. Eh, ba na bar zancen wani abu da wani abu <laughs> ah, to ai din mun gama da wannan ai ka amsa buɗe kofa ne na wa'insu su ai ka ba da amsa ni na amsa amma kuma kai ba za ka ba za ka saurare ni ba a to tunda ka ce e buɗe kofa ne ka wannan to me za mu yi saura a wajen sai mu gaba subhanallahi to to ina ganin gaskiya eh akar muka lawo ina ganin tsayin sauke ka gaskiya eh bai kamata assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa alaikum salam ala abu jafar shek alkanawi ya gida ya ibada ya wajen to alhamdulillah ya kokari to alhamdulillah masha Allah na kira ne da in yage suwa tare da jinjina da kuma irin yadda ake kara wayan muna da kai akan shubuhohi musamman da ake jefa da yawa daga cikin waɗanda tunanin su yana ƙasa-ƙasa cikin mabiya hmm. don tsakani da Allah mutanen nan suna sakin shi wa Allah da ya kyauta amin amin Allah ya saka da alkhairi amin mun gode ya salamu mun gode Allah ya saka da alkhairi akwai Idris Ilyasu Idris na ga kiranka Idris Ilyasu Idris da Allah da yanzu ka ƙara kira na ga kiranka E, idris ilasi idris kai kira yanzu da allah don ka kasance ko na ƙarshe ko na biyun ƙarshe don miye yi mu tashi magama kawai e, idris ilasi idris idris ilasi idris da allah kai kira yawon ga ka kira kwa don halak assalamu alaikum ina ganin kai ne na ƙarshe yawa muna jin ka wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu na muna jin ka kai ne na mali an tashi lafiya iyali akan kalla na tura maka wani bidiyo bai wuce su takwas ba wanda mutane za su tabbatar da cewa wannan mutumin gudu a yi so ba sani ba ko za a iya dan kunna mai yan uwa saboda zan yi bayani karkashin wannan bidiyo din sakon takwas ne kawai idan za a ga lokacin da hannun shi yake daidai haɓar gemunsa saukar da hannun da kuma ɗan miƙar da shi da ya za a ga inda ya yi. wato ainihin kashe wannan abin nan ɗin ba sani ba ko za a kunna maka makalla inda akwai eh damar yin haka. To za a kunna ba matsala akwai dama mana wato wanda yake nufi da cewa a kunna don jama'a su fahimci cewa wannan mutumin guduwa ya yi shi ne wanda ya zo isha fm jiya dama ai matsoraci ne eh, dama ai matsoraci ne bai taba zuwa gida inda ba nasa ba a tiktok sai dai ya je gidansa ya ajiye karnuka a gefe in aka zo aka tasa shi a gaba sai ya saka wa mutane wannan karnukan sai ta haushi akwai jahilai wanda ko huruful hija'iya ba su iya ba a nan tiktok suna yawo 'yan ɗariƙa shi ahmad ɗin nan dai bi taɓa zuwa wani gida inda ba nasa ba sai dai ya ajiye su wannan karnukan a gefe wa'inda ana fara titsiye shi sai ya sake su sai ya ja gefe sai ya shiru sai su ta haushi su ta zage-zage kuma ya zo isha fm ya fi zuwa talatin bai taɓa tsayawa an kai ƙarshen program da shi ba guduwa yake yi to kai karan kanka ka san ƙarya kake faɗi to don me sai ka zo ka tara mutane ka ne musu ƙarya tunda kai ma ba za ka iya kara karyar da kake faɗi ba guduwa kake yi bai taɓa tashi ba shine yanzu dakta ya ce a danna wa al'umma don su gani cewa inda hannunsa yake kan da yadda kuma ya danna ya gudu kenan tsamu haskawa al'umma su gani Ga <coughs> shi nan wannan ne abin da ya hasko ya ce a danna wa al'umma tsaya malam kuma ya bada amsa malam menene kaza kawai yawa ina cikin zuwa gaba gaskiya ne gaskiya ne ma na yadda gaskiya na yadda danna na waye malam menene kaza kawai yawa ina cikin zuwa gaba ni ma na yadda gaskiya guduwa yayi yi. Eh, kun ga inda ya danna ku ya ku malam kuma ya da amsa malam menene kaza kawai yawa ina cikin baya ta zuwa gaba ah, <laughs> kai gaskiya ali sunna ko wallahi Allah ya yi ku da hankali shi yasa ashe ku ba yan dariƙa bane duk abin da mutum yake yi kuna kallon sa shi yasa ashe ba ku yi dariƙa ba kuna da hankali eh kuna malam ne ba da amsa malam menene kaza kawai ya danna zai danna ya danna ya danna ya danna ya fice inna lillahi malam ne ba da amsa malam menene kaza kawai zai danna zai danna kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai ashe dannawa kai ka gudu to yanzu dan Allah banda rashin tunani kai ka san ba za ka iya kuma to me ne zuwa menene kaza kawai yawa ina cikin <laughs> gaskiya ko yau na ƙara tabbatarwa isha fm gidan wujja ne yau na ƙara tabbatarwa isha fm gidan wujja ne da ake cewa wujjar ka ta kwace ka na yadda ne wujja ka ta kwace ka wato shi wannan wujjarsa ba ta iya kwatarsa ba shi yasa ya gudu wallahi bai taba zuwa an tashi da shi ba bai taba ba ana ce in yana da cikakken hankali ai ya canja masalo kai kullun a guduwa kake gashi yanzu da haka yayi da yayi haka yana yin haka kawai sai aka wannan sai ya danna sai ya gudu <laughs> Allah ya kyauta assalamu alaikum Na'am, to na san <clears throat> ka kuma kowa ya gani. <laughs> Eh, saboda ka mutanen malam sai a hankali in ana cewa ya gudu ya gudu yanzu wani zai iya zuwa ya ce ai tunda ya ce cajin sa ne to kuma cajin ne ya kare shi yasa aka ga babu shi to shi yasa na yi wato na na yi sikirin rekodin din daidai wannan gabar domin kowa ya gani ga hannun shi dai a haɓarsa sai kuma ya saukar da hannun sai idan shi ya kalla ƙasa sai aka neme shi aka rasa to kaga wannan ya tabbatar da wato guduwan yayi wanda wannan ya ƙara fito da abin fili cewa rashin ƙarfin dalilin kare abubuwan da ya zo ya ambata ne ya bayi zuwa ga gudunsa domin ba haka ba menene dalilin gudunsa eh, menene dalilin zai gudu ya san bai da caji sai ya haƙura kuma ma ai cajin ba wai karewa ya ba shi ne ya sauka ok cajin zai bada dama ya zo ya yi kare ya zo ya faɗi abubuwa wanda yake ba na ilimi ba wanda tun da dai malam ba ma shi bane ta ba ma za mu ambata abin da ya ambata ba saboda kar mu wato ɗauko wani abu mu kawo a cikin tafi to abu na farko Allah subhanahu wataala ya saka wa malam da alkhairi Allah ya tabbatar da daga daga malam da mu akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kiyashe mu tabewa ya wa malam gaskiya ya kara masa ikhlasi da imani da rayuwa mai albarka ah, abu na farko da nake so na riskar da mu ne, shi wannan mutum wato kawai abin da na fahimta kamar wato wani abu yake so yawan wato ainihin a halin suna da shi wanda in muka kalla abin za mu ga kamar ci gaba ne wa sunna ba hmm. isha fm alhamdulillah daga wajen wata hudu ko biyar ko wani abu makamancin haka hmm. kowa ya ga yadda ake ragargazan bid'a babu dare babu rana malum ma irin su shaklawal adam eh, shaklawal abubakar triumph allah ya kara masa lafiya irin su eh, malamin mu uba a gare mu shek habibu jibril gusau allah ya kara masa lafiya irin su Sheikh Muhammad Sani Rabiu Alkanawi Allah kara masa lafiya da sauran maluma muna jin yadda ake gargaza bid'a babu dare babu rana tsawon kwanaki wajen uku ko hudu hmm. ake yi ana da ragargazar bid'a babu ɗaya daga cikin mutanen nan da ya taɓa zuwa ya ce zai kare abin da wato ainihin ake tuhumarsa hmm. kaga kenan wani wanda zai koma wani shafi ya yi da'awar cewa a wannan shafin bara a basa wato ainihin adalci ba to wannan ya isa ya zamto izina a gare su cewa ai ga wani ɗan dalika ya buƙaci a wato ainihin ba shi da dama ma wanda yake ba na karatu ba amma kuma an ba shi dama to ina ga kuma karatu hmm. ina ga kuma karatu kaga wannan wani ɗaukaka ne ga ahalin suna su gane cewa an kasa tunkarar malumin su ne an kasa tunkarar abin da malumin su suke kawowa na hujja shi yasa gashi dai shafin ana zuwa ashe ma ba wai zalla ahli sunna bane suke yin karatun ba zalla ahli sunna bane suke yin karatun ashe hatta su ma da za su iya zuwa su yi karatun to me yasa suka yi kare aqidar su suka zo suka samu wani abu wanda yake ba na karatu ba wannan ta fuskan da wato ainihin ahli sunna suka samu ci gaba kenan sai abu na biyu abubuwan da yake ambatawa subhanallah na tabbatar wallahi in dai ko shi professor zai amsa da kansa wallahi na san abin da ya faɗa ya san bai cancanta da shi ba musamman ma yanda yake ambata cewa shi limami ne shi limami ne wai ni kam limancin nan ba su sanya abin yake ba ne ba su san akwai shugaban limaman nan gaba ɗaya ba profesa galadanci Allah kara masa lafiya ai ahli sunna ne to me yasa ba sa jingi me yasa ba bai ce bi mujarradin wato kasancewa limamin Abuja don ya faɗi cewa daga cikin qualities din da yake ganin ya kamata ya zama limami shine shi limami ne a Central Mosque to bai san professor ba ne me yasa shi bai ce ya zama wato ainihin limami ba ko sai shi wannan ɗinkin da shi nasa ne abu na shine lokacin da yana ta da'awar a haɗa kai a haɗa kai shi yasa ma yake so a bama professor lokacin da manya-manyan shehunan sa naji dan uwa malam Usman ya zo ya yi karama mu za mu fito da abin filitin dan an ce mu kawo hujja muna da shi malam Lahiru Usman Bauchi lokacin da malam Talha wato a wato ainihin cikin garin Bauchi ko kuma a wata wato constituency na Bauchi ya tsaya matakin wato dan eh, majalisar tarayya da shi da tsohon kakakin majalisa na ƙasa gaba ɗaya yakubu dogara suka tsaya takara malam ɗahiru usman bauchi ya fito ya bada fatawar cewa mutanensa ya nasa ya nasa su je su zaɓi dogara wanda yake ba musulmi ba akan su zaɓi wato malam talha wanda yake malami wanda kuma yake musulmi a halin sunna bai fito ya ce masa ayi bai so ayi haɗin kai ba zaɓar lokacin jiran 2011 haka haka wannan bawan Allah ya fito ya ce a zaɓi wato Goodluck Ebele Jonathan wanda yake ba musulmi ba akan ɗan takara wanda yake musulmi kuma aka yi hakan. To shin shi wannan Ahmad Bauchin ya mutu ne a wancan lokacin ko ko duk abubuwan da ya kuskure ne a wancan lokacin yanzu ne yake so ya gyara. To ba mu ga alaƙa ba musamman yadda bai fito ya yi magana an da yake maganan bai yi mikin rafa gada ba ce to da da aka kaza aka yi kaza a cikin kuskure aka yi malam kuskuren sa ana shi sai bai masa uzurin cewa to yanzu kila akwai wani abu na ikhlasi ta tare da shi da kuma kyakkyawan niyya sai mu masa hukunci cewa wannan iya fahimtar sa ya faɗa ba za mu jingina masa san zuciya ba ba za mu jingina masa rashin adalci ba Ba kuma za mu jingina masa ta'assubanci ba sannan profesa da a cikin su ma ba shugaba ba ne ma'ana ba shi bane khalifa ba shi bane wani wanda yake mataki na kololuwa dan me kuma za a zo a tallafa wa musulmi gaba daya su fara sa shi shugaba su fara sa shi khalifan tijaniya na Najeriya ko su bashi wani matsayi wanda yake mai girman gaske wanda yan dariƙa gaba ɗaya su koma bayan shi magani Allah ba shi wannan zai ba shi dama na na haɗin kan musulmi idan ma wannan din zai yi sai abu na ƙarshe wanda kamar yadda malam ya faɗa shi profesa ni abin da iya wannan fahimta ta ce duk inda a ahlus suna suka karkata tausi ya saba musu hmm? duk inda malaman ahlus sunna jamhurin su suka karkata musamman wayanda suke mu'tabarai masu karatun cikinsu, wayanda kowa ya sallama ma ilimin su da wato ainihin abin da suke na kishin al'umma to in sha Allah sai ya saba musu akan wannan wanda muna da misalai da dama eh muna da misalai da dama a karkashin wannan wanda a cikin misalin hadda wannan na zanga-zangan nan da yawa daga cikin malaman ahalin sunna sun fito sun wato ainihin nuna cewa babu maslaha a cikin wannan abin ko da a ce demokuraɗiyyar karan kanta misali ba musulunci ba ne to amma idan ya zamto ana yin ta to ai dole musuluncin yana da wani abu da zai faɗa a ciki hmm. eh musulunci yana da wani abu da zai faɗa a ciki dole maslaha na hizul nafs dole da hizul mal dole sai sun shiga ciki abinda wayancan malamai suka kalla kenan suka ce cewa yanayin da muke a Najeriya idan har murna zai iya saka mutane su fito titi su ma wasu banna to ya kake ganin bakin ciki kuma kuma fa malaman nan sun faɗa ba sun faɗi dalilin su fa a cikin bayanan da suka yi sun faɗi dalilin ba wai cewa suka yi kar a yi ba sai suka yi shiru ban kira wani ya ce a ah, bai fahimci dalilin su da yin wannan ba sun fasar raha sun misali profesa Muhammad Sani Umar Rijal Lemu Allah ya kara masa lafiya ina tuna ya ambaci wani abu makamancin wannan ko da ba da wannan lafazin ba ya ambata ma da wannan lafazin cewa wanda yake farin ciki to to malam wanda yake farin ciki idan ya fito idan ya fito titi farin cikinsa ya sa ya wato ainihin jizalin wani ko ya kwace ma wani ko ya cutar da wani to ya kake ganin idan kuma ya yi farin ciki ta yana za a yi idan har zaki yana cikin jin yunwa zai iya farauta hmm. wato idan ka saka shi a cikin shanu zai iya ci musu ciwo ko da bare ce ba misali to ya kake ganin yana jin yunwa kuma ka ɗauko garken shanu ka ajiye masa haka wannan babu hikima a a hankalce ma balbantala kuma ana maganar ilimi hmm. ko da kyakkyawar hankali bai kamata a ce mutum da sunan lafiyayyen hankali bai ya ba da dama a irin matasan da muke da su a Najeriya wanda suka rasa abubuwa da dama na wato ilimi na tunani mai zurfi da sauransu ka buɗa musu kofar cewa su zo wato ainihin su yi zanga-zanga musamman yanayin yadda ake ciki musamman yadda yanayin da ake ciki na wato mutane abubuwa sai a hankali Allah subhanahu wataala ya kawo mana sauki to wannan abin Shi shine abinda malaman sunna suka yi amma profesa yake kallon wannan Falma ya zo yana wato kokarin hada su da jahilai wajen wato jahilai suka ganin kamar kamar suna tare da gwamnati ne yadda an tashi zanga-zangan abinda dama za su yi su je su yi wasu daga cikin malamai wanda mu mun gani mu mun gani muni a nan garin da nake akwai malaman da wato ainihin yan zanga-zangan nan sun je gidajensu in ba mm. dan Allah subhanahu wataala ya kare su ba sannan kuma an kawo wato matakai na tsare musu lafiyarsu da wato ainihin dukiyoyinsu da yanzu wani abu daban ake magana kuma duk suwaye suka ba da wannan kofa irin su profesa magari to idan wayannan yaran sun shiga cikin wani matsala don girman Allah wa ya buɗa musu kofa amsa shine fatawar irin su profesa magari shi ya kai su zuwa ga abin da ya kai su to amma kana ji yanda suke faɗi yanda suke faɗi shi prof bai fito ya ce ai su je ba Eh, amma kuma amma kuma amma kuma yayi wani abu mai kama da goyon bayan zuwa kamar me kenan domin malam malam duk wanda ya saurari maganar sa zai fahimci cewa yana maili ne zuwa ga zuwa ba wai yana maili zuwa ga kin zuwa bane shine gaskiyar magana duk wanda ya ji maganganun sa a wancan lokuta zai fahimci yana maili ne domin hatta masu goyon bayan zanga zangan in suka tashi yaban masu goya musu baya suka saka shi a ciki haka ne ko ba haka ba malam hmm, na fahimta na fahimta eh, yawwa idan sun tashi kafa bidiyo su zagi malamai za su saka wasu daga cikin malamai wanda za a fahimci ba sa goyon bayan su su kuma saka na su irin su profesa makarin da hotonsa da wasu sa wanda su kuma suke goyon bayan su hmm. kidan su ma sun gane cewa wannan yana in ba haka bane me yasa ya fito shi bana ya wato sarraha cewa sai mu masa kashe mu masa hujja da wacce ka'idar cewa al-ibratu la ibrata bil mafhumi fi ma'aradatil mantuqi sai ya fito yayi bayani ya ce to ni fa ba hmm. haka nake nufi ba ga abin da nake nufi amma bayanin da yayi da kuma shirun da yayi yayin da wa'ancin suka fahimci maganar sa kaza ne ya nuna cewa hakan ne bal ma kuma mun gani ma tattare da lisanul hal sa to kaga ko dole wajibinsa ne tunda shi ya kai su zuwa ga wancan masifar to ko idan ba yana so ya yi bakin jini a wajen mutane ba dole ya yi wayo mana ya fito ya wato ainihin faffaɗi wasu magana wanda kai daga jin su kai kasan cewa wannan abin kawai an da ya faɗa ne kamar yadda na ji wannan waya bayani kuma haka ne yanda abin ya fito a Najeriya zai wahala zai wahala duk da irin yanda yanayin da muka san Najeriya abubuwa ne ana yin su ne sai a hankali amma zai yi wahala yanda hankulan mutane suka mai da ko suka suka koma zuwa ga wannan matsalar a ce yaran nan sun kara sati daya ba tare da an wato fitar da su ba kuma hakan akai mm. shugaban kasa ya sanar da cewa ya yafe musu saboda menene hankalin ba ma Najeriya ba hankalin duniya ya wato ainihin kai zuwa ga wannan uh, matsalar to kawai sai ya fito da wuri ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza kuma dama abin da ya dace kenan sai abin da zan rufe da shi wannan matakin da ya dauka ya kara nuna raunin profesa wajen tantance masail wajen wato kallon abubuwa ta maslaha ta kowane irin bangare mukaddara akwai ba akwai yiwuwar ko kuma akwai bukatuwar yaran nan a basu wani tallafi mm. ya kamata ka fito ka sarraha a fili a duniya ba ka tunanin wani shi ma zai ce eh hmm. ai a Najeriya kenan idan ya zamto ka yi laifi ai za ma a iya fitowa ma a yi maka kaza ko a yi maka kaza ko a yi maka kaza ko a yi maka kaza wallahi ko ni ne zan je yi hmm. yanzu jami'a jami'a mu dai a nan tamu ta nan jihar da nake hmm. dubu ɗari hudu ne ake biya undergraduate ai eh, postgraduate kai dubu ɗari hudu undergraduate dubu ɗari biyu dubu ɗari uku ya danganta daga kwasin da za ka yi baka da shi abin da kake samu a wata bai wuce dubu sittin ba dan me ba za ka je ka daga tuta ba mujarradin daga tuta kai a kama ka ai sai in je kofar police station ma a kama ni dan dukan da za mu bai wuce na kwana biyu uku hudu biyar ba in professor ya ce zai dauki nauyi na sosai ma sosai ma me yasa ma shari'a tukunna ma take saka wato take saka hukunci har ma wani hukuncin ma a ce wal yashhad wal yashhad ma ta'ifatu min al-mu'minin saboda kan da garki ne ai to ya kuma za ka fito ka ce wannan ya yi wani abu wanda yake misali gashi kila ko da an zalunce shi ne amma dai kai ma ka yadda akwai wani abu wanda yake na ba daidai ba a cikin abin da yi to kuma sai ka fito sai ka ce masa to wannan abin da kai kama wani ajar da zan baka karkashin wannan kana sare masa da gwiwa ne ko kana karfafa masa gwiwa ne Allah subhanahu ta'ala ya ya dora mu akan daidai Allah subhanahu ta'ala ya saka muku da alkhairi kuma muna gaya musu babu wato ahli sunna tabbas akwai wasu gurabe da kila wato idan muna mukabalantar wasu wanda suke ba mu ba idan mun maslahar ya bukatu zuwa ga aje ai wani abu wajen ci gaban musulunci amma fa su gane sunna da bid'a fa ba ta ba ta haduwa eh da shirka ba inda yake haduwa yawwa kuma Allah subhanahu ta'ala tabbas ya ce a hada kai amma fa akan gaskiya Allah cewa ya wa tasimu bi hablillahi ce ba wa tasimu ba wa tasimu sai ce bi hablillahi jami'an wala tafarraqu wannan tafarraqu zai samu ne idan ba a yi riko da hablullahi ba shi yasa ma manzo sallam da yazo yi ishara zuwa ga yahudawa su rabu gida kaza nasara su rabu gari gida kaza al'umma su za ta rabu gida kaza ba wanda yake akan daidai sai firka daya bai ce sauran firkokin duk suna daidai ba cewa yayi kulluhum finnar dukkaninsu suna wuta sai firka daya saboda haka in ana buƙatar haɗin kan musulmai duk wani shehi duk wani malami duk koma waye da ya faɗa abu wanda yake ba akan daidai ba a rabu da shi a zo zuwa ga sallallahu alaihi Dan ne kadai za a samu wato ainihin haɗin kai Allah subhanahu ta'ala ya saka muku da alkhairi malam ya dora ku akan daidai ya kara muku lafiya da imani assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh to yan uwa wannan shine karshen zaman nan nawa wanda kuma yadda na faɗi wannan zama ne wanda na yi don na haska wa al'umma abu biyu na zauna na tattauna kan ƙadiyar furo ko kan maganar furo abu ɗaya kuma kan lamarin wanda ya je isha fm ya gudu ahmad kenan wanda bai taba zuwa ya tashi ya kai karshen program ba sai ya gudu wanda ga bidu a shi ahalu suna suna kula da shi ga wanda wanda ya danna ya gudu ya katse ana buga kofa wanda ku ɗan yi haƙuri da Allah afuwan, to yan uwa kamar yadda kuka ji wannan shi ne ƙarshen wannan shirin wanda abubuwa guda uku na tattauna abubuwa guda biyu sun danganci magana prop ne ko in ce lamarin prop magari abu ɗaya kuma ya danganci lamarin ahmad bauchi ne wanda ya gudu ya zo ya faɗi banza ya faɗi hofi ya gudu kuma ya yi yanda ya saba wanda ya zo isha fm zai kai so talatin bai taɓa tsayawa har ƙarshen shiri ba sai dai ya gudu ba shi da matsala lokacin da yake faɗin banza da hofi amma ana fara kira to yanzu zai gudu a lokacin matsala za ta zo wanda haka ya yi jiya kuma gashi bidiyo dakta ya turo na nuna muku kun gani inda da kansa hannunsa yana kan haɓarsa da kansa ya danna abin ya gudu ga wannan ya ishe ka tozarci in kana da hankali ya ishe ka tozarci in kana da tunani ya ishe ka tozarci in ka san abin da kake yi na ce in kana aiki da hankali ai ya kamata ma ka canja salo kai kawai salanka sai ka zo kai surutu in an buɗe layin waya kawai sai ka gudu shi fa kake ta yi fa ba za ka canja wani bane ka yi haka ya kai so talatin kawai shi kake yi ce inda tunani ya kamata ka canja to jiya ma shi ya yi wanda wannan izzar sunna ne baka isa ka zo ka kara abin da ka faɗi ba wannan izzar sunna kenan sannan abu na biyu sannan abu na biyu shi ne lamari na prof makari wanda shi ma na tattauna kun ji abin da ya faru Eh, shi ma lamarin prop na tattauna kunji Allah ya samu dace